والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, yau nawa ne kwanan wata sha takwas ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da da arba'in wanda shi ne dace da ashirin da takwas haka ne ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya idan za ku iya tunawa a cikin wannan karatu namu na sira al-fusul fi sirati rasul muna magana ne akan yakin khaybar um lokaci ya kure mana satin da ya wuce kuma su bayan Allah suka zo suka hana mu karatun bakin Allah so yau za mu dora insha Allah za mu yi bayani ne tafsili mana dalla dalla yanda yakin Khaibar din ya kasance yakin Khaibar dai an yi shi a shekara ta bakwai bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina um Allah ya haɗa rundunar yaƙi um, don fuskantar waɗannan Yahudawa. Yahudawa ne a garin Khaibar ɗin gaba ɗaya. Yahudu Khaibar ake cewa. So ya haɗa rundunar yaƙi na musulmi suka haɗu a wani wuri da ake cin shi a Fahda. Can wato ƙasan Khaibar ɗin kenan. Nabi ya ce a zo a yi sallah la'asar. la'asar ta yi musu a wurin suka yi sallah annabi ya ce a kawo guduri aka duba gudurin ma babu sai gari haka aka zuba wannan garin ruwa aka yi ta cinsa ko shansa a haka aka yi haƙuri annabi ya tashi sallan magariba bayan ya yi magaribar masu riwaya suka ce da ya tashi bai kuskure bakinsa ba bisa ɗabi'a in ya ce wani abu yana kuskure bakinsa afwan ya kuskure bakinsa kai tunda ya ci gari ne a ɗabi'arsa in ya ce wani abu yana kuskure bakinsa ya kuskure bakinsa ya sallah amma bai maimaita alwala ba alwala ne bai sake ba Zala ya tura wani sahabi mai suna Abbas ibn Bishir Abbas ibn bishir Allah ya dare shi cikin wata randuna ta leƙen asiri ya ce ka je ka dubo mana me abokanan gabanmu suke ciki a yanzu bai kamata mu shiga gari ba mu san yaya ake ciki ba ko sun je sun koye wani abu ko sun yi shirin wani abu yana cikin tafiya shi abba ibn bishir sai ya hadu da wani dan leƙen asirin kuma na yahudawa ashe sun turo su mana shi annabi ya tura su ma yahudawa sun turo na sai aka yi kicibin aka hadu abba bishir yana ganin wannan mutumin sai ce kai waye kai sai ce sai shi wancan mai leƙen asirin yahudawa sai ce raƙuma na ne suka suka bata nake nema kaji ba. ina da ƴan raƙuma ne sun bata na shiga neman neman su nake ashe ba raƙunan nake nake nema ba labarin musulmi yake dan ya koma je ya gaya wa ƴan uwansa ba sai shi Abbas din sai ya ce da shi to kai ka san kai ba kana labari akan ba muna da tambaya ne Ya ce eh gaskiya ban dade da barowa Khaibar ce, amma dan me yasa kake tambaya na akan Khaibar shi dan leken asirin Yahudawan ke ce wannan musulmin me yasa kake tambaya na akan garin mu kuma me kake so labarin me kake so da bin Bishir bai ɓoye mai kuma sai ce labarin Yahudawa nake so ne Yahud sai shi wannan mutum sai ya ba shi labari amma labari ne na hikima na tsoratarwa shi ma ya ji a jikinsa cewa wannan mutumin ɗan leƙen asirin musulmi don haka sai ya ba da labarin da zai tsoratar da shi cikin ai an yi shiri ai yahuda wannan suna da kaza suna da kaza suna da kaza Ya yace yahudu ce bari in baka labari akwai wani mutum mai suna kinana Ibn abul uqayq babban cikin yahudawa da hauza Ibn kayyuk waɗannan sun tafi sun je sun nemo haɗin kan ƙawaye na ƙabilun larabawa irin su ƙabilan Ghaffan da sauransu suka ce su zo su taimake su za su yi faɗa da wani mutum wai shi Muhammadu kuma gaskiya sun ba su haɗin kai kuma sun yi musu alƙawari cewa in sun zo sun taimake su a yaƙin nan za su ba su amfanin gona abincinsu na shekara guda na khaibar duk za su ɗauka su raba musu a bisa wannan alkawarin aka yi kuma su ce in dai za a ba su wani abinci shekarar to su sun karɓa sun yadda wallahi suka taho yake yana ba shi yake ba shi labari yace sun taho da makamai da kayan fada yace suna karkashin jagorancin Usba ibn Badr kuma da suka zo yahuda ce suka musu dabara suka shigar da su gidajensu da unguwanninsu dan haibar ɗin ba a cakuɗe take wuri guda ba unguwa unguwa ne shinge shinge ne kisnuwa ne kisnuwa ne shingen wani shingen wani dabara ne da su ba su cakuɗuwa wuri guda can can can amma duk a haɗe suke amma kuma gurin ba a cinkushe ba ne ta yadda wai kada a zo ai musu kwaf ɗaya a kashe su lokaci guda shi shikenan ce sun shiga gidajensu sun shiga ainihin wato bangaren mutanen nan da suka gayyato sun kai mutum dubu goma asharatu ala muqatil kuma ka sani ina gaya ma waɗannan yahudawa suna da gidajen da ko unguwannin da wallahi ba isa a tsallaka su ba suna da makaman da wani bai isa ya zo ya yaƙe su ba suna da abinci sun tara abinci sosai sun yi kirin faɗannan. nan ya ce da za a kewaye su a ce za a hana su fita mu a kai baɗannan shekaru aru aru to ba za su buƙaci abinci ba sun yi tanadi ga ruwa da suke da shi a cikin gida gidajen duk wani gida ko duk wani shinge akwai rijiya babba a ruwa daman khaibar akwai ruwa yace wa ma aradi ahadin minhum saqa yace ba na ganin akwai wani mutumin da yake tinkar mutanen nan kowa ne Abbas bin Bishr wato shi sahabin kenan yana jin labarin sai ya ya dauki tsumagiya ya ya zane wannan mutum yace ni za ka yi wa ƙarya kare na hankali ya zane shi sosai Mana ya gane cewa labari yake bashi don ya firgitar da shi ya tsoratar da shi ya je ya koma ya gaya masa annabi a magudu a tafi to kaji malam yadda yadda ake al'amura yawwa ka zama mai basira mai hikima ba koyaushe za ka rinka buɗe cikin ka kace kaza kace kaza kace kaza ba musamman a irin yanayi da ake ciki na fitina wani zai iya zuwa ya tambaye ka wani abu yana neman labari yasa ko da ba mu da tsari a cikin al'amuran mu in ana so a mana barna nan da nan a cikin mu za a zo a nemi labarin mu kuma a zo a yi mana ta'adin a shi yasa kaga suna da hikima yanzu wannan kaga dan leken asiri ne amma an training din sa bai fa san wannan musulmin cewa garanti daga wurin sahabbai yake ba ko dai ganin shi amma ne. tun da ya daina mai tambayoyi shi ma bari ya kautar da shi ya ɗauki tsumagiya ya zane shi ya ce kai din nan alamu yana nuna dan fili ne ka gaya mun gaskiya ka ga yanzu ka shiga hannuna gaya mun gaskiya wannan magana ta bada duk ƙarya ne kuma ko da gaskiya ya gaya mai sai ya latsa shi ai don ya tabbatar in baka gaya mun gaskiya ba yanzu nan zan sare wuyarka kaga ga ni ga kana kama ka ya mun gaskiya in baka wallahi ga ta kuɗi da sai ya sare ka nan mutumin ƙauyen sai ya ce gaskiya in dai gaskiya ne yahudawan nan sun suna cike da tsoron sun firgita a tsorace suke shi yasa masu turo na zo in binciki yaya kuke ya ce alkawmu mar'ubuna minku. gaskiya tsoron ku suke ji suna cikin firgici ka'ifuna wa jinun saboda sun tuna abin da kuka yi wa yahudawan madina to suna jin tsoron idan Muhammadu ya shigo Khaibar din nan irin abin da yayi wa Yahudawan Madina shi zai zo yayi musu suma shine suka ce da ni daga cikin su akwai kinana yace in zo in tsare hanya saboda ni na iya leken asiri kuma in zo ma in same ku in bincike ku kuma yace in nazo na yi ƙarya in ce muku suna da mugun yawa in muku ƙarya in ce suna da abinci suna da kaza suna da kaza yace kuma ina gaya muku wannan magana maza maza in dawo mu muku ya shabulala yanzu ya faɗi gaskiya shikenan sai ya ce musulmi shi wannan dan leken asiri a fadi gidan shi sai koma tunda ya samu information ya samu labari da ya koma ya je ga manzo Allah kaji kaji kaji ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ce to a daga hannuwa ya addu'a za mu shiga kaga amfanin addu'a ce ka duba annabi ne kuma Allah muayyadun min indillah Allah yana taimakon shi amma bai wasa da addu'a baya kace da roƙon Allah yana cikin gasan da Allah zai maka yake mike kika ya zama kana da yawan daga hannu kana roƙon Allah in dai mutum yana yin addu'a insha Allah Allah zai nuna masa haske a rayuwarsa Allah ya sa mu cikin masu kula da addu'a yace Allahumma rabbas samawati wa ma aslanna wa rabbal aradina wa ma aqlalna ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها إشي اقسموا بسم الله حديث ابن ماجه الإمام الحاكم الإمام النسائي يا Nasa'i ya ubangiji sammai gabaki daya da abinda duk suka lullube Allah mahaliccin sammai duk abinda yake ƙasa sama da saman da abin da yake kasanta din naka ne Allah ya ubangijin kasa da abin da kasa take dauke da shi ya ubangijin shaydanu da abin da shaydanun suka batar ya ubangijin iska da abin da iskar ta yada a duniya duk wata iska da kadin Allah ne mai ita ya Allah muna roƙonka alherin wannan alƙari ka shi fatan Allah ya ki fi zai shiga amma duba inda yadda yi addu'ar ta daban ya Allah muna roƙonka ba mu alherin wannan alƙari kaga shi annabi a jihadinsa da yaƙin sa mun alheri yake nema ba sharri ba nas'aluka khayra hadhihi alqarya wa khayra ahliha kuma muna roƙonka ba mu alherin cikin wannan alƙarya wa khaira ma fiha da abin da ke cikin ta kuma ya Allah muna neman ka tsare mu da sharrin wannan alƙarya ita ce Khaibar da sharrin mutanen da ke cikin Khaibar da sharrin abin da ke cikin ta gaba daya yace ku tafi je ku shiga da sunan Allah an gama to daga nan ne akram kallahu wannan addu'ar aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai shiga wani gari garin da ba nasa ba so yayi wannan addu'a mota kake tukawa zaka shiga Kaduna zaka shiga Zaria zaka shiga Lagos zaka shiga Abuja zaka shiga gaba wannan ita ce addu'ar da ake yin za a shiga wani gari in dai ka bar garin ku zaka shiga wani gari ko a mota ne to kai wannan addu'a dan ba mamaki a shigan ka garin ka game da sharri a cikin garin ba mamaki baka sani ba wataƙila an kulla wani sharri a hanya a ji a ritsa da kai amma kafin ka shiga garin kana hango garin to sai kai wannan addu'a kana neman alherin wannan gari da alherin da ke cikin sa da albarkar da ke cikin sa kana neman Allah ya tsare ka da sharrin wannan garin da sharrin mutanen cikin sa to nan mutum zai zo yana yin tafiya bai hawan sama ba bai san hawa bai san sauka ba ya zo ya jefa da hannun mugaye ko da daddare ko ana wani ta'addanci a tsare hanya a zo ana ta kashe mutane baka sani ba ko mota ka ta lalace a garin baka san kowa ba baka yi addu'a ba da daddare kawai su zo su yi maka illa ko su zo da sunan taimako su illata ka shine amfanin addu'a ya uwa mu yi kokari mu haddace ta da Allah shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dare ya riske shi a Khaibar dare yana yi sai ce ku hakura duk ku zo mu kwanta a yi bacci a'a an zo yaƙi kuma a ce a kwanta a yi bacci annabi ce a zo a kwanta a yi bacci amma ku yi seti ku duba ƙofofin gari sai ku kwanta amma ku tashi da wurwuri suka je suka yi ta kafatancinsu da rundunoninsu su sabai suka rarrabu ba wuri guda ake zama ba suka bi hanyoyin garin suka duk suka ji suka kwakwata ka duba hikimar da suke garin suka kewaye amma suka bi hanyoyin da ake fita a garin duk suka kwakwata ya ce kuma ku tashi da wuri yahudawa suna fitowa su taho noma suna fitowa su taho kiwo masu zuwa kasuwannin ƙauye masu zuwa kaza suna fitowa in sun zo duk ku daɗe ana so wannan shine inda aka fara yakin kenan hakan akai ko asubahi tana yi ka san arne akwai sammako farai kuwa duk wanda ya zauna da arna zai ga karfe uku zaka ji arne ya tashi yana ki zai tafi aiki haka take karfe uku karfe hudu tun asuba ya fita tuntunin in ka ga mai dogon bacci da baya tashi ta musulmi ne shi sai rana ta fita to tuntunin sun fito wallahi malam suna fitowa malam sai gashi sun fito da kayayyakin su irin dai an fito haka suna zuwa sai suka ga har sabai suna mimmike suna tsaye suka ce kai suka ce Muhammadu wallahi Muhammadun wal khamis Muhammadu ne ya zo har ya so wallahi Muhammad ne da shi da rundunarsa suke faɗa suke cewa wallahi Muhammad ne an ne ma yana rantsuwa ke wallahi Muhammad irin magana ta ba su tsoro Muhammad ne fa da da rundunarsa da sabon shi da Allah ya ji su ce Allahu akbar Allahu akbar to shine amfani yin kabbara har ne yana tsoron kabbara annabi kabbara sabai suke kabbara yace kharibat khaybar yau khaybar ta gama rushewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundirin ai mu in muka jira a rundunar mutane to wannan asubahin su ya gama irin kalma ce ya musu zan ya da firgitar da su su tsorita yace yau khaybar ta kare kuma mu in muka jira muka yi asubahi a gari to zancen ku ya kare anan ina so yan uwana idan muna karanta kissa irin wannan mu rinka lura da kokarin da sahabbai suka yi wannan zai kara mana kaunar su da son su wannan yakin fa ba da aljannu yayi ba da sahabbai yayi mu rinka lura da damar da ubangiji ya ba su da lafiyar su yi amfani da ita wajen yi wa addinin Allah hidima ni yanzu ni da kai alhamdulillah muna samu wani addinin karkashin fanta da kafin da da AC da waye da ba yaƙi ba jihadi ba komai amma abu ya gagara amma waɗannan ka duba yadda suka yi lokacin zai iya yiwa mutum ya dawo ko ba zai dawo za mu yi bayanin su kuma an kakkace su abu ya ciki to ya me ya faru yahudawa suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ruga da gudu kowa ya tafi ya je ya ɓuya a gidansa da kuma unguwarsa to unguwannin kamar yadda na gaya muku a kashi kashi kashi kashi kashi sai manzo Allah ya dabara bayan sun rufe kofofi sai kuma suka shiga gari suka ce bari su rinka zuwa suna bi unguwa unguwa suna budewa wahidan wal akhar suka je suka wani wani wani wuri da ake cewa unguwa ko wani shinge da ake sa hisnu na'im shine wanda aka fara zuwa aka kewaye shi kar kuma ta rarraba mutanensa su kuma sun shi shiga saboda suna da garar suna da makami kuma suna da abinci a ciki suna da komai isna'im da his as-sa'b wanda yake wani wuri da ake ce da shi an-nafa an-nafa wata unguwa ce a Khaybar an-nafa an-nafat kai bitta bitta akwai wani wata unguwar ta Abu Nizar ita kuma tana wani bangare da ake ce da shi man mantiqatu shek. waɗannan unguwanni guda biyu suna ainihin wato wani bangare ne a Khaibar sai annabi ce mu fara da akwai wata unguwar Isnul Qamus ake cewa shi kuma yana wani wuri da ake ce da shi katiba ko kutaiba akwai hisn abul huqayq wancan mutumin da na faɗa wani babban ba yahudi ne shi ma yana da bangare nasa daban akwai his mantiqatul wasiha ake ce al wasiha shi ma wani gidan ne mai zaman kansa da as an gwabza sosai an sha wahala a lokacin da za a buɗe waɗannan unguwanni za a shiga a ainihin wato yaƙi waɗannan mutane daga cikin inda aka fafata akwai wannan hisnu na'il din wanda a wajen buɗe wannan unguwa ne a Mahmud ibn Maslamat al-Ansari sahabi Mahmud ibn Maslamat al-Ansari yi shahada anan aka kashe shi shi kuma abin da ya faru shi ne akwai wani babban bai ana ce da shi marhab wallahi malam sai ta shi yayi ya hau saman gida da dutsen nika kato wannan Mahmud ibn Maslama al-Ansari yana kasa da makamin yana kokarin shiga wurin shi shi wannan bai hudan marhab yana sama ka san ba lallai mutum iya kula ya sama ba da dutsen nasa kato wallahi kawai sai sako masa shi yana sakowa ya fasa shi ya gargada shi kawai sai dai ya ji dutse a kansa kawai dole ya tsuguna mana ya kakkarya shi Mahmud ibn Maslama al-Ansari mutum Madina shi kam shahada da yake nan anan ya mutu kawai ya zama gawa musulmi ne wannan guri wannan kuwa sai da aka yi wato kwana goma kafin a samu nasara a shiga wurin saboda bala'in tanadi da suke su yahudawa nan ana gani ana kashe musulman ba yadda za a yi dole sai an shiga a wannan lokacin wanda yake rike da tutar ta jihadin abubakar shine kwamandan yayyayi abun bai yi ba annabi ce abubakar kawo tutar karbi tuta a hannun sai na Abu Bakar manzo ce gobe zan ba da tutan nan ga wani mutumin da yana son Allah Allah yana son sa ko muna fatan za a samu buɗe a hannunsa sabai duk suka kwana suna tsammanin kowa yana tsammanin shi za a bawa an karba daga hannun Abubakar za a bawa waye kawai sai manzo Allah ya dai ga ya ce aina Ali bin Abi Talib ina Ali dan Abi Talib ya aka ce ai bai zuwa ciwon ido ya hana shi idan sai yana ciwo yana wani ciwon ido rama tsanani wanda ko gani baya yi annabi ya ce a a dauko shi a kawo shi a ga shi bai je ba kenan ciwon idan ya hana shi aka taho da shi aka kawo shi da Allah ya mai tofi da masa addu'a ya shafa masa kawai sai idan ya bude Ali bin Abi Talib ya ce yau ai ni ban taɓa ma gani da idan nan ba irin wannan garin yanzu ne na san ina gani ga addu'a ko addu'ar annabi shine wannan kissar da aka ce an bawo Aliyu tuta zala yayi masa sufi kuma yayi masa addu'a a cikin Bukhari kuma annabi ya ce ya masa wasiya ce to kaje maza ai sai amma idan kaje abinda zaka fara yi ka fara kiran su zuwa ga Allah sai ku da wannan ka nuna musu in ba mun zo mu fada bane su yi imani da Allah su zo mu tafi da Allah ya ce shi anan ne aka samu wannan hadisin yace fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul lak min umrin na'am annabi ya ce wallahi ali Allah ya shiryar da mutum daya ta dalilin mutum ɗaya ta dalilin shi ya fi mutane alheri akan a cika maka duniya gaba ɗaya da jajayen rawa yace ka je ka kira su ka je ka yi da'awa shine Aliyu yake cewa nuqatiluhum hatta yakunu za mu yake sai sun zama irin kuma haka akai kaga kenan za a fara kiran su in ba su yadda ba to sai a yaƙi. su Aliyu ce ya karɓi tuta ce ya a akan me zan yaƙi mutane yace ka je ka su kansu tuqatiluhum hatta ya an Allah! ilaha illallah har sai sun ce da babu abin bauta da cancanta sai Allah duk wanda ya kalmar shahada ka kyale shi kuma su yadda annabi Muhammad manzon Allah ne fa in fa'alu dalika in zai sun aikata haka to ka kyale musu jinin su ka kyale musu dukiyar su hisabin kuma yana da Allah hadisin muslim suna zuwa suna kewaye wannan shinge ko wannan unguwa sai shugaban ya fito shugaban Yahudawan sai ya fito da kayan fada da kayan yayi jarumi ya nuna jarumtarsa babban jaruminsu shine mirhab ko marhab ko mirhab ko mirhab mayaƙi ne mafaɗi mai faɗa aka zo aka fara gwabzawa wani daga cikin sahabbai mai suna Amir ibn al-Aqwa ya fito wallahi mallai yana fitowa suka sare shi shi ma takis da kashe shi wannan Amir ibn eh, eh, ibn al-Aqwa shi ma anan yayin shahada sahabi ne ya mutu kai Ali ibn Abi Talib ya ce bare shiga kawai kawai ya shiga kawai ya ga an kashe masa dan uwa sahabi Amir ibn Akwa kawai sai ya shiga yana zuwa ya samu wannan katon kafin ya sare shi sai shi ma ya kashe shi Aliyu ya kashe shi an kashe musulmi daya shi ma Aliyu ya kashe musu komanda a wannan wata riwaya aka ce Muhammad ibn Maslama ne ya kashe shi wannan kisan da aka yi wannan jarumi nasu ya karya karfin yahudawa labari yayi yato a ba bar cewa ga an faka cewa ne ka san matsala ne a in aka ji wani babba an kashe shi to gaskiya wasu guduwa ce da wani ma an kashe shi gaskiya ba ran tsaya ba to wannan ya taimaka Ali bin Abi Talib ya taimaka kware da mun ga annabi ya yi masa addu'a ya ce tafi da sunan Allah to ya taimaka wajen karya ma'anawiyar yahudawa A nan kulura a tarihi ana ba da labari cewa wai Ali bin Abi Talib ya zo ya yi garkuwa da ya zo abin yi tsanani wato wani bayahudi ya kwace masa garkuwarsa ana garkuwar da yake sa kasan akwai garkuwa da ake amfani da ita dan kariya in an jefo ka da kibiya sai ka sata ko an tare ka sai ka sata haka ake amfani da shi kamar lema aka ce wani bai hude ya kwacewa Ali bin Abi Talib daga hannunsa da ya ga ya rasa yadda zai sai ya dauko kofa guda kofa Ali bin Abi Talib da ita yake yakin kofa ita ce garkuwar ta kofa ana fada ana bayanin jarumtar Ali to wannan hadisin bai inganta ba irin riwayoyin nan ne da ake fada na jarumtar Aliyu a ce kaza shi Aliyu ko baka yi kariya akan jarumtar sa ba ya tabbata jarumi ko wannan kaɗai da yawa ya tabbata jarumi ba sai yin ƙarya ba wanda ake ba da labari wa yanzu ana tafiya yaƙi ana shirya shi ne mai shirya shi eh, yana shirya shi gashin Aliyu yana yankansa wai tsabar ran Aliyu yana Abi Talib wai ana ana sa masa kayan yaƙi wai wai lokacin da ake mai abu na gashin sa kawai sai yanki mutum sai jini wani makafo nan da yayi wannan infiraji ake cewa ko mene labari kawai dai ya je ya shirya amma fa in ka ji abin zai tsuma sai kai ta kuka ya sa ta fita ya sha sa mutane kuka wannan kenan musulmai bayan wannan suka fuskanci wata unguwar ta As-Sa'ab ibn Mu'az bayan an bude wancan hisan na'im kenan Al-Hubab ibn Munzir Al-Hubab ibn Munzir sahabi shi ma yayi kokari sosai an ce shi wato ya bada gudunmawar da wani ma bai bayar ba sahabi ne kwana uku shi kuma aka yi ana fafatawa ba ba a bude wannan gurin ba duk in sun gama da nan sun kame na kamewa shi kuma su tsallaka wancan unguwa ko wancan garin to a wannan um hisin na asfaf ibn wa'as da aka shiga an samu abinci da yawa akwai abinci nan suka zuba abinci da yawa da kayayyaki a lokacin musulmi suna cikin killa ba su da abinci gari suka tsawo da shi bayan nan suka tafi wata unguwar ta kal'a kal'atu zubair ake cewa wanda waɗanda suka gudu daga waɗancan unguwannin sai suka zo suka haɗu a wurin gaba ɗaya Allah ya haɗa su a wurin musulmi suka zo suka yi ta ainihin wato haɗuwa a wurin suma dabarar da aka fara yi akwai hanyar ruwa da suke wucewa sai aka ce a toshe ta akwai ruwa da yake gangarawa majarar ma aka ce a toshe ruwan a daɗe ruwan su musulmin ba za su iya jajjawa shiga gaba ɗaya ba don kasu musu kwabɗe su ma ana ana tsaye tsoron tsoro ne ake in aka tsare musu ruwa suka ga babu ruwa dole su fito su yi magana hakan aka aka tsare musu ruwa suka ga zai yi suka fito sai da aka yi kwana uku ana faɗa kwana uku shir ana buga yaƙi su ma bayan kwana uku aka yi sai dara a kansu sannan kuma aka dada ƙara yin gaba aka tafi mandakatun annafas nan da na faɗa nan ma manya-manyan ya kuda masu mugun tsanani da tsaurin ra'ayi su suna wannan na nafas suka zo aka tafi musulmi suka suka kewaye shi ma aka yi ta fafatawa Allah ya sa suka samu suka bude amma da yawa daga cikin su sun gudu sai suka tafi wata unguwar shine ake cewa hisnul qamus almaniya suka dada haduwa in an kore su anan sai su gudu su tafi in an kore su ko musulmi sai su tabbata haka ne su ma musulmi suka kewaye sai da aka yi kwana hudu ana fafatawa da su nan kam da suka kwana hudu suna buga su ga abin ba zai yi ba to daga nan ne sai yahuda suka daga hannu suka ce to mun yi saranda muna buƙatar sulhu ya rasulullah a lokacin zaka tambaya ina manzo Allah yake komanda ne ku yi can ku je can ku yi can ku je can wannan khaybar din fa tana nan har yanzu garin khaybar din yana nan kuma wannan khaybar din akram Allah ita ce a tarihin yahudawa yanzu ai yanzu suna rubutawa yana nan a cikin abin da suke cewa ko ba dade ko ba jima sai sun je sun kwace Khaibar sun dawo da ita hannunsu sai Muhammadu ne ya kwace musu ita ko manzo Allah ya ce ƙasa ta Allah ce ta manzon Allah bayan da za a yi su zauna a mantakar inda yake suna shirka da Allah ko su bauta Allah ko su bar wurin to har yanzu a tsarin su ko ba dade ko ba jima sun ce sai sun yi yaƙi sun kwace wannan yasa zai wahala a samu shiri tsakanin musulmi da yahudi yanzu anan gurin kun ga an dan yaki an yi fada to sun zo sun nemi sulhu daga baya shine malaman sirra suke ta suke ta sabani shi ita khaybar din nan kai kanji aka bude ta ko da sulhu ne wasu suka ce a da sulhu aka bude ta gaba daya wasu suka ce a an yi amfani da karfi wasu suka ce a an hada da karfi da sulhu to kaga dai yanzu wannan zai nuna ma an yi amfani da karfin kuma an zo an yi sulhu to sai aka zo maganar yaya za a yi duka akwai riwayoyi cikin hadisi cikin Bukhari Muslim Abu Dawud da sauransu dangane da wannan bude Khaybar din da aka yi da yaki an watan ke, da wannan ne dukkan garurukan Khaybar suka fada hannun musulmi akwai garin Fadak yana hagun din Khaybar Fadak ai ana ji ana cewa Fadak ko Fadak wanda manzo Allah yake da gona a garin shi kuma ita ma shi ma gari ne wanda akwai kafirai a cikin shi kuma ba a cikin Khaibar din yake ba su mutanen Faris suna jin cewa annabi ya zo Khaibar ana ta faɗa sai suke maza ce to mu ma muna neman sulhu ya Rasulullah an sulhu kar ka taba mu ba za mu taba ka ba suka ce ga dukiyar mu gaba ɗaya ga ta mun baka annabi ya ce to ku kawo suka kawo aka rubuta alƙawari na zaman lafiya riwayar Muslim da Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Bukhari to wannan fadak din sai musulmi suka ce wannan a barwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama garin fa kana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khasatan ko khalisatan me yasa ba a a fadak ba ba a zubar da jini ba a fadak ba babu wani abun hawa da aka hau aka je aka yi fadak kwata kwata shine zaka ji an ce cikin gadar da annabi ya tafi ya bari yana da wata gona a fadak gona a fadak ta cikin tsaraban da aka bai sallallahu alaihi wa sallam musulmi suka zo suka kewaye wani guri da ake cewa shi wadil qura wadil qura din nan wato wani gari ne shi ma wanda yake kusa da khaybar an ce tsakanin khaybar da taima'a ne tsakanin garin khaybar da taima'a shi ma kwanaki aka yi aka kewaye wannan gari shi ma akwai yahudawa ce suna zuwa suka mi kauya musulmi suka ci <clears throat> ganima ta dukiya mai tarin yawa a wannan gari na wajen kura. suka bar dabinai da gonaki a hannun yahudawa suka ce to amma da sharadin zamu muku mu'amala ku je ku noma gonakinku ku ci gaba da zama ku noma amfanin gonanku amma in shekara ta yi za mu turo wakili za a raba amfanin gida biyu musulmi suna da rabi ko kuna da rabi su ma khaibar din da aka yake su aka kwashe garin annabi ya ce to zan kyale ku ci gaba da zama a garin amma da sharadin noman da za ku yi amfanin gonan za a raba gida biyu a musulmi ku rike rabi kun yarda suka ce mun yarda da wannan ne ya kai dan uwa mai saurare zaka ga cewa dukkan garurukan khaibar da ƙauyukan Khaibar duk sun fada hannun musulmi a wannan lokaci wani zai iya tambaya ce to duka duka yakin da aka yi ba yahude nawa aka kashe an kashe ba yahude 93 mutum 93 wannan sun zama gawoki da manyan manyan su da shugabannin su da kananan su kuma an dauki wato ribatattun yaki da mata da yara da sauransu a cikin matan da aka samu akwai safiya bintu huyay ibn matar annabi kenan daga baya wannan safiya yar gidan wani bayahude ne mai suna huyay ibn akhbab babban bayahude ne manyan kenan sabon aure sai mijinta ya je ranar motar ta Ta take shi aka kashe mijinta kuma yarinya ce masha Allah mai matsayi mai daraja a Khaibar kyakkyawar mace Don haka ta fada hannun wani da aka zo raba ganima cikin sabai sabai suka ce a wannan da dai yar manya ce kuma ga yadda suke, karamar yarinya ce a bawa annabi ta da Allah ya karba ya ce to ya yanta ta ya aure ta da mutunta ta ita ke ta zama ya da tana cikin riba cikin yaki yanzu ta zama mai ya hadisin bukhari da muslim to musulmi mutum nawa suka mutu mutum ashirin kaga da ɗan dama dama ashirin wannan annabi ya ɗebi gawokin ashirin wanda lafiya lau ana zance da su a ƙasa kai mutane sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wasu a wata riwayar aka ce mutum goma sha biyar ne akwai wasu abubuwa na ban mamaki duk ta faru ku taho mu je ku gani akwai wani mutumin ƙauye shi kuma a lokacin ya samu shahada Balarabar ƙauye ne ba ƙauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi fa kawai sai zo ce na yi imani da kai ya bi annabi ya ce ina so zan yi hijira da kai sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to ba dai ya ce wa sahabbansa ku riƙe wannan ku kula da shi shi wannan mutumi asali ya yi imani ne tun kafin a zo khaibar don haka a matsayinsa na wanda ya musulunta bai daɗe ba ya ce to shi yana so ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya hijira ta da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah da ya je khaibar ya samu ganima da ya dawo sai ya bashi yace da Allah sahabbai ku bari in ba wannan sabon musulunta in ce maka masa ya dauka ya bashi irin yadda aka ba sabai da je yaki shi ma aka bashi shi ne aikin sa kiwo yake ma saboda talauci kiwon raƙuma yake an zo an bashi sai ce me wannan sai sabai suka ce annabi ne ya ce a kawo maka sallar alaihi ya kama wannan abin da aka bashi dukiya mai yawa ya je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ya Rasulullah wannan fa menene me wannan yace ai rabo ne na ba tace a baka yace to ni ba akan wannan nabi ka bayan manzon Allah ka duba dukiya arziki aka bace yace ya rasulullah ni ban bi ka dan ka bani kuɗi ko ka bani dukiya ba dan Allah na ka ni abinda nake so in a harbe ni anan ya nuna wuyansa yace so nake in ina bin ka je yaki in ga an harbe ni da kibiya anan in mutu ina shahada ba dukiya ce ta dame ni ba ni da nake daji nake kiwon tumaki da dabbobi da raƙuma burina ne shahada fa amutu wa asqul aljanna in shiga aljanna Allahu akbar sai manzon Allah san sai yake cewa wannan matukar wannan abin da ya faɗa ya gaskata Allah to Allah sai ya gaskata shi ku kalle shi ana nan ana nan aka zo tafiya wani yayi aka fita da shi wallahi mala ana fita yaƙi nan kawai sai ga wannan bawan Allah an da an ɗauko shi ana fara yaƙi sai ga shi kawai an ɗauko shi an zo da gawarsa a matsayin mace ce ko kuma maksudi manzo Allah ya ce a huwa huwa yanzu wannan wannan mutumin ƙauyen nan makiyayin nan shine wannan aka ce shine ya rasulullah sai ce sadaqa Allah fa sadaqahu ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi ya yi mutuwa ta shahada ya samu aljanna manzo Allah da kansa ya ce. a bashi rigarsa ya cire rigarsa jubba ɗinsa ya ce da ita zan mai likafani a gyara a yi sahu aka gyara aka yi sahu ya mai sallah a cikin addu'ar da aka rubuto yana mai a sallah Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika qutila shahidan wa ana alayhi shahid ya Allah wannan bawanka ne ya fita yana hijira saboda kai an kashe shi yayi shahada ni ma ina masa shaida ya wannan Allah sallallahu ya ya Allah tabaraka kaga wannan bawan Allah al-arabi tsabar imani ne da yayi da Allah Allah ya gaskata shi yanzu insha Allah wani aljanna akwai kuma wani makiyayin na dabbobi shi ma shi kuma bakin mutum ne wani mutum ya zo aswad habashi shi kuma yana cikin mutanen khaybar yana kiwon tumakin mai gidansa yayin da aka zo khaibar ya ga yahuda suna ta ɗiban makami suna ta tanadi sai ce kai wai me kuke so ne suka ce za mu je mu yaƙi wannan mutumin nan na Madina da yake cewa wai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai ya koro ɗan tumakin sa ya taho ya ce ni kuma bari in neme shi a lokacin fa ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa gurin manzon Allah sai ya ce wai yace yace malam me kake kira ni, me kake cewa ni? ba sani bane ba me me kake cewa an ce kana cewa kai kaza kaza me kake faɗa ne me kake kira zuwa gare shi manzo Allah bai ce komai ba sai ya ce adu ila islam ni ina kira ne zuwa ga musulunci malam da wannan addini wannan musuluncin da Allah ya ba mu shi malam annabi ce ina kira ne a zo a yi musulunci malam mu gode wa Allah alhamdulillah wallahi mutum ya wayi gari baya baya cikin kafirai yace musulunci nake kira kuma ina kira akan an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ka yadda Allah shine kadai abun bauta ko manzon Allah Muhammadu manzon Allah ne sai shi wannan mutumin bakin mutum ne makiyayi ba sai ce to me ni me riba ta an na shaida din na ce na shaida me me zan karu da shi haka kawai me zan amfana da shi manzo Allah ya ce lakal janna in bitta ala zalika riba ka shine kana da gidan aljanna in ka mutu akan haka kai dan aljanna ne yace haka dan aljanna aljanna zan shiga ce kware shaki ko sai ce to na zama musulmi sai ce ya manzon Allah wannan tumakin da kake gani amana ne ba nawa bane ka duba mana هذه الغنم وهذه الغنم عندي أمانة يا ذهر سوء sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce akhrijha min indika warmiha ka ɗebe su ka rabu da su tunda mai gidanka ne bai hude ko ba za ka zo ka ce ka taho daga ka musulunta dabbobin masu musulunta ba fita da su wajen gari ka je ka zubar da suka ka sake su kawai sa koma gidan mai gidan kuma haka aka yi ya je wani guri da ake ce shi al-hasba ya saki tumakin nan kawai ya rubuta manzo Allah ya ce fa inna Allah sayu'addi anka amanata, Allah zai isar maka da ka sai ya mayar da dabbobin nan har gidan mu Yesu kuma haka yayi wallahi malam a riwaya aka ce sai gashi kawai sai ba yahudan nan yana zaune yana tsammani ya ga makiyayi sai ya ga dabbobi suka dai sun dawo daga nan ya ji a jikin sa ce kad dai mutumin nan Muhammad ya kama shi ko ya musulunta yace kai din yanda aka yaron nan musulunta yi wanda Allah ya tashi a cikin mutane ya musu wa'azi a lokacin ya zaburar da su akan jihadi yace kun gani a lokacin da muka zo na musu shiga garin nan muna yaki ga wani ya tafi shi ya ma musulunta gaba daya me kuke jira ya zaburar da su malam ana zuwa wannan bawa dan Khaibar din da aka zo za a shiga yakin nan ka san da shi aka shiga suna ganin dan garin su ne makiyayin su ne kawai shi yana layin musulmi amma abun mamaki bai yi san kwana ba shi ma take ka kashe shi ana fita wallahi aka kashe shi musulmi suka dauki gawansa ranga-ranga aka dauki gawansa aka kai shi inda musulmi suke zama aka shigar da shi cikin wutar rumfa Allah ya zo ya leka ya ga bawan Allah yace yanzu wannan mutumin ya mutu aka ce ya rasu ya Allah sai annabi ya ce tab laqad akrama Allah hada al-abd lalle Allah ya girmama wannan bawa bawa ne Allah ya girmama shi yace yanzu yanzu dinnan Allah ya nuna mun matan gurin ini guda biyu a daidai kansa Allah ya bashi aljanna ka san wani abun mamaki yace wallam yusalli lillahi sajda bai taba sallah a duniya ba yana musuluncan kawai aka fita da shi yaki ko sallah daya idan an tambaye ka wane ne mutumin da ya shiga aljanna bai taba yin sallah ba babu abun da in banda kalmar shahada a duniya shine wannan sahibin da aka je wannan wannan bakin mutum ne malam bakin mutum bawa al-aswad yana aljanna bai taba yin sallah ba Allahu akbar to ga wani kuma shi kuma sai zama dan wuta jarumi ne amma kuma sai zama dan wuta me ya faru a cikin musulmai akwai wani mutum da aka ganshi wato yana da kokari duk inda aka shiga za ga yace zubar da kafare a can yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan duk inda ya gansu sai ya bi su da sa. ya birge mutane sabai suke nuna annabi shi ka ga wancan sai manzo Allah ya ce amma innahu min ahlin nar subhanallah wannan din da kuke gani dan wutan jahannam kace dan wuta wallahi sai jikin su ya sanyi yau yanzu duk kokarin nan da yake yi yace yi kaza dan wuta kuma to mu kuma ba mu da bamu kai shi ba a ce jarumi irin wannan dan wuta ne suka ce to a cikin mu waye zai zama dan aljanna sai wanda daga cikin bai ce kai tun da annabi ya faɗi wannan magana to wallahi la ya mutu ala hadhihi hal ba zai taba mutu akan wannan yanayi ba dole sai ya canja in dai a yanayin nan da yake haka annabi ya ce dan mutane ne to mutu da karshen sa sai ya canja dan annabi ba zai faɗi abin da yake ba haka bane ba yace kuma ni zan sa sai na ga ya in dai ya mutu anan malam yayi sa yana yakin shi ma yana kula da shi malam ya je wani guri ya shiga kafiran da suka sassare shi malam sai mai ciwo sosai shi wannan wanda annabi ya ce dan wuta ne malam kawai sai ran sai baci sai ce yanzu ni ina matsayin jarumi ina jarumi iri na a zo a yi min wannan ran sai baci wallahi kawai malam sai ya dauki takobi kawai sai ya kare su kansa ya dau a ruwaya aka ce takobin sai kafa a ƙasa kawai ta hamala alaihi kawai sai ya rubuta ciki akan akan akan tafi kaga me ya kashe kansa to shine da ake cewa duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne ko mun sallaka ko mun kaza waye waye sai yana musulmi ya je kashe kansa kwanan nan wani ya bugo mun waya ya ce a nan a fataskun an samu musu samari to wani mutum ya zo bai da aiki to sai je ya rashe kansa sati biyu uku a cikin wata ɗaya mutum wajen uku sun rage sun kashe kansu wani ya zo yana neman aiki bai samu ba ya je hau irin dogon karfen nan na MTN na waye wai zai jiro to ko a baki aiki ko ya jiro shine aka zo ana dan Allah kai hakuri ka sauko da ya sauko kuma aka bashi aiki <laughs> wani ya zo wajen mutane talauci ya ishe shi yake gaya mutane yake ce musu yace ko a bashi aiki kasuwa ne aka ce je yace wallahi ko a bashi sana'a ko ya rida sarare yake ga ku yace wallahi ko ku taimake ni ko in rida ka duba irin waɗannan abubuwa malam kamar tatsuniya so ya kana ya kamata mu gane duk mutumin da ba da sunan shi ya je i kashe kansa to ya fa kansa cikin wuta musulmi a'a mata auren dole ta je ta sha fiya fiya a'a wai an ka da shi wani yana neman budurwarsa bai samu wai an aure ta ya je ya sha fiya fiya banzan bazara mara hankali ka je wai ka sha wai fiya wai dan kana neman aure ba a baka ba to duka wannan tunani ne mummunan tunani ko mutum ya rasa aiki ya rasa ya zai sai je ka shiga kar ai wannan haramun ne ina fatan kuna fahimta waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da suka faru a yakin Khaibar mun karanta da ku dawowan Ja'far ibn abi talib shi da mutanansa daga habasha duk a lokacin yakin khaybar ne sannan kuma an samu ganima da yawa an samu abinci musulmi sun samu abinci da yawa kwarai da gaske sun samu sutura sun samu ribatattun yaki an samu gonaki duk a yakin khaybar gaba daya kuma duk an rarraba an samu takaddun na at-taura takaddun at-taura na su ke karantawa amma yahudawa suka ce a dawo musu da kayan iya wanda ba kashe musu ce a dawo musu annabi sallallahu alaihi wasallama yace a mayar da aka dawo musu da kayan a wannan yakin ne kuma aka yi auren wannan mata Safiya binti Huyay ibn Akhtab wanda nace muku an riba ce ta riba ta yaki duka wannan maganganun suke da alaka da ainihin wato ba ni sunan shi wannan yakin kai to anan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya kai mana bi hadal kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته